يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب muka أتيك بدأ كراتم من التفسير karatunmu أصبر goma ga watan ramalana mun gama shimfiɗar da goma na marmari za mu shiga goma na wuya domin saboda wannan goman da yake lingarin a tsakani ya fi ba da matsala ba a shiga goman karshe ba balle a yi Allah Allah da sallah goman farko kuma dama ana marmarin azumin ya shigo idan an je bakwai takwas za ga kusan kowa ya ji jike to goma tsakiyar nan bai kamata a ce wajen sallan aken wajen tarawihi da wajen halartan wuraren karatuttuka a yi sanyi ba ya kamata a daɗa dakewa saboda lissafin tafiya yake yi idan ya tafi kuma sai wata shekara kuma mutum baya da tabbacin cewa shekara mai zuwa za a yi da shi waɗansu an yi azumi da su bara amma bana ba sa nan to waɗansu ana azumi da su bana amma shekara mai zuwa baɗi ba mamaki ba sa nan to Allah ya sa dai mu muna cikin waɗanda suke nan daren da kam Allah ya sa mu cika da imani eh, ba wanda yake son mutuwa ko liman ne baya son mutuwa ko babban alaramma ne baya son mutuwa Allah ya samu dace saboda aka yau goma ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara hudu. wanda ya zamo daidai da ɗaya ga watan afirilu watan ƙarya in ji turawa zuwa wajensu ya halatta kai ƙarya eh, a cikin wannan wata na afirilu na april wai kana iya tsunduma ƙarya sannan daga baya sai ka kyalkyale da dariya ka ce aina basar da ku wanda ya fi kirga ƙarya to a wajensu shi ne kwararre mai wayo alhali musulunci bai yadda da wannan ba karka yadda da wani ful ɗin da ake faɗa na aifir to idan ka yi ful aifir ka zama wawa a musulunci kwarai da gaske musulunci bai yadda da karya ba inda ma aka dan sassauta aka ce mutum ya ɗanyi ƙaryen wurare guda biyu ne ko wurare guda uku abinda ya sa aka fi ambaton guda biyu saboda su ne kusan muke cikinsu yau da gobe amma na ukun wajen jihadi ne na biyu sai wajen sulhuntawa a tsakanin mutane ya halatta ka yanko ƙarya domin ka sasanta ko ka sulhunta na uku kuma sai tsakanin mutum da matarsa ba mai mata ɗaya ne aka baki da ba mai mata ɗaya kan wata ƙarya ma zai yi mai mata ɗaya wata ƙarya zai yi wa matan dama idan ka ƙara ne matan guda biyu ko guda uku ko guda hudu to wani lokacin sai da sassaƙo ƙarya tukuna sannan za a wanye lafiya amma ƙaryar nan fakar ka nebo da faɗi don in ka ɗebo musu da faɗi suka gane ƙarya ne gobe ma suka gane jimi ma suka gane ran da ka zo ka shimfiɗa sai su ce malar liman baban wance su ce wallahi cutan ka ake yi saboda mafiya yawa mutum zai sayo turmin zani dubu biyar sai ya zo ya ce ai da kyar aka bar mun dubu biyar da ɗari bakwai da kyar aka bar mun to kaga yanzu za ka yi wannan kama a cikin shekaru bakwai ka yi sau ɗaya saboda in kullum ka zo kana wannan ƙaryan to za ta zaga ko ta tafi wani wuri ta daura zani ta ce ai wannan zanin dubu shida ne kun ga ta ƙara ɗari uku a kai sai wata mata ta ce ai wannan ni zan kawo miki ma dubu hudu da ɗari biyar kuma mai yiwa sai ta kawo mata wanda ya fi wannan kyawu to ka tabbatar ko ba za ta yi jayayya da wannan matan ba in ta dawo gida da kai ne za a kara amma dai an ba da dama wa mutum ya dan yi ƙarya haka wa matarsa domin ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda ita ma aka ba ta dama ta shirgo ƙaryen da bata ketare iyaka ba domin saboda daidaitawa a tsakani ba wai a baki kudin cefa ne ki girbe ki shiga a dashe sannan ki zo ki karya ba wannan ka Allah bai yadda ba ko ki tafi anguwa ki je gidaje daban-daban duk sai kin tsallaka idan kin dawo ki ce ai a gidan yan uwanka kawai na tsaya don ko wani tsautsayi ya faru kina wani wurin to nan fa ko daga baya kin zo kin yi gaskiya sau ɗari ne ba zai taba yadda ba saboda haka yanzu a ɗebo ƙarya a tsakanin ma'aikata to da Allah a sassaƙo ƙaryan da wato ba ta da girma yadda ba za a gano mutum da wuri ba saboda haka yau ɗaya ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafinsu ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da uku daidai muna nan a cikin suratul hadiyyi suran da take karantar da mu tauhidi da imani da Allah da imani da manzon Allah da taimakon addinin Allah da tsayar da mizani da yin adalci a tsakanin al'umma sa'annan da waɗansu abebaɗai waɗanda suke da muhimmanci a cikin addini duk da kasancewa wannan sura madaniya ce amma sai da ta fara da ayoyin tauhidi masu ƙarfi kuma har ila yau a tsatsakinta akwai magana dangane da alkiyama da ayoyin tauhidi masu ƙarfi wannan yana nuna ba sai surorin makka ne kawai suke magana akan tauhidi da aƙida ba surorin madina su suna da yanci su yi magana akan tauhidi da aƙida da yake tauhidi da akida su ne farkon condition ɗin da ko harsakin da mutum zai ada a cikin addininsa gaba daya wanda idan tauhidi ya zauna to sauran zai dan samu sauki idan aƙida tana da kyau sauran abubuwa za su zo da sauki insha Allah ta'ala hadiya mun karanta ayan da Allah ta'ala yake bayani ranar takin alkiyama ranar da zai raba haske a tsakanin muminai maza da mata waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sannan suka yi aiki da karantarwar manzon Allah daga ciki akwai taimakon addini gwargwadon hali Allah ta'ala ya ce waɗannan bayan Allah muminai za su zo da haske iri daban-daban ranar takin alkiyama kamar yadda ya ce ya tsanu ruhun bai na aidihim wa bi aimanihim Hasken su yana tafiya gaba gare su da gefen damansu wato damammakinsu kenan waɗansu malamai suka ce damammakin nan da ake nufi ana nufin bayar da takarda da hannayen dama duk wanda Allah ya baki takardarsa da hannun dama ɗan gidan aljanna ne ba amma man utiya kitabahu bi yamini lalle wanda aka baki littafinsa da hannun dama فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وكذا wannan zai je wajen iyalanta cikin annakiwa bayan ya samu hisabi mai sauki a wajen Allah ta'ala hisabi mai sauki shine a cewa mutum ya je gidan aljanna ba tare da yi dogon bincike ba sunana aisha radiyallahu anha da ta tambayi annabi karin bayani maza Allah ya ce ya abin da yake nufi bijirowa kawai za a yi za a zo da malam a ce ya ɗauko takaddun malam sai an ɗauko takaddun malam yana ta ɓarɓarɓar yana taraddadi domin malam ba waliyi ba ne liman ma ba waliyi ba ne sannan kai ma ma mu ba waliyi ba ne wanda aka ce za a ɗauko takaddun ayyukansa ranar takin alkiyama wanda aka rataya masa a ɗauko to dole sa ya ka taki saboda akwai abin da kake aikatawa kai ka sani baka da gaskiya amma Allah bai fallasa ka bai rufa maka asiri saboda in Allah ya fallasa ka ya kunyata ka a duniya idan Allah bai fallasa ka ba ya rufa maka asiri to za ka so ranar takin alkiyama ya sake rufa maka asiri duk da kasancewa Allah ta'ala ya ce yau matubula sara'ir abinda suke koye za su fito fili amma waɗansu bayan Allah sai Allah ya rufa musu asiri saboda haka lokacin da aka ɗauko takardu kana ta taraddadi kana ce fa in an buɗe ana dogon bincike to tabbas za a kama ka to sai an bijiro kana cikin wannan ɗarɗar kana tsakiyar ɗarɗar sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a'a ya ce wannan ya wuce ya tafi aljanna kawai ko wani mala'ika yana ce a'a a bude akwai ya ce a'a a wuce da shi kawai saboda ana samun haka akwai wanda za a hango akwai matsala tare da shi ko da wajen interview ne ko fikiri ne amma idan shugaban kwamiti yake ce na yi kiliyarin ɗinsa ki kenan to balle Allah tabaraka wa ta'ala da zai ce a wuce da shi ai kaga ba mala'ikan da zai ce a'a a tsaya a masa tone tone fa wannan ba yi da gaskiya ya ce wannan fa akwai alaman munafinci a cikin ta mala'iku ba za su yi haka ba tunda bin umarnin Allah suke yi to a lokacin ne bawan Allah mumini zai samu kwanciyar hankali Allah ya samu samu wannan gata eh, ya ce wuce wuce wuce kawai amma annabi yace mana na Aisha radiyallahu anha man nuqisha al-hisabu udhiba duk wanda aka ce za a bude to sai an azabtar da shi don idan an bude littafin to sai an kama ka da laifi ko kai limamin ne. saukin da Allah zai maka kawai ya ce kwaya wuce kawai shi ne fasaufa yi hasabu hisaban yasira hisabi mai sauki kenan to Allah ya sauwake mana don haka anan za mu samu fasara guda biyu nuruhum ya tsabai na aidihim haskensu yana tafiya gaba gare su wannan haske na musamman kenan sannan kuma wa bi aimanihim da kuma damammakin su saboda suna rike da littafansu da Allah ya ba su a hannun dama sai ya ce su juya zuwa wajen iyalansu a cikin gidan aljanna wato suna masu kwanciyar hankali bushara ko yawma majanna, albikirin ku gidan aljanna ta min hal an hawa, wanda koramai suke gudana a karkashin na fiha madawama ne cikin gidan aljanna idan mutum ya shiga ba ya fita aljanna idan kaga ka shiga aljanna ka fito to ka kai ne a wajen Allah saboda in ka shiga ka fita ma za ka sake komawa ba mai tare ka amma yanzu ko man house ne rama tawul aka ce an baka dama ka kaki da in ka fito da wuya su sake barin ka shiga. kiga wannan rama tawul ma na kusa kusa da kai kenan balle a ce bila na shugaban kasa ai in ka da to in ka fita in kai ba wane bane baka yi saka koma ba to aljanna ma mutum ba komai sa ba da za a yi ta shiga aljanna ka ce bari ka fito zo sai ka fito sai a ce dama ba a duba littafin ka da kyau ba bari a sake dubawa to kai ka san cewa za ka iya samun matsala a wannan lokaci amma akwai mutanen da za su shiga aljanna su fito saboda ceton da za su yi mawadansu kuma suna gama ceto din nan za su koma sun fito da rakiyar mala'iku sun koma da rakiyar mala'iku kaɗiyan gata Allah ya sa muna cikinsu amma duk wanda ya shiga aljanna babu fita a cikin gidan aljanna to amma kaga wuta akwai fita akwai waɗanda suke jahannami yuna waɗanda za a sa su a wutan jahannama a babbaka su daga baya kuma sai a tsamo su annabi ya faɗa cewa waɗannan mutanen da za a sanya su a gidan wuta yadda ka san karmamin da ruwa ya ɗebo ne a bakin kogi ko korama ko kuma a hanyar ruwa idan ruwa yana yawan ɗebowa karmami ne da waɗansu itace da ciyayi ne za ka ga kalansu da bambanci da sauran ciyawan da baya bakin ruwa sukan lalace su zama wani iri su canza yanayi da waɗannan haka za a tsamo su a cikin gidan wuta waɗannan ba masu dawwama ne a cikin gidan wuta ba sai a sanya su a wata ƙorama wannan danshin nan da za su ji da ruwan da za su sha shi zai sa su farfado saboda sun yi mummunan suma a gidan jahannama suna farfadowa kuma sai a ce su wuce su tafi aljanna wallahi sa mu dace wannan su ne ko waɗannan su ne kaki na farko wanda Allah ta'ala ya ce zalika huwa al-fawzul azim sai yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من رسولكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وضرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ɓangare na biyu na mutanen da suke ba mutanen kirki ba ne su ne munafikai waɗanda suke bayyana musulunci suke ɓoye kafirci munafikai an same su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman lokacin da manzon Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina waɗanda suna bayyana musulunci a fatan baki amma a ɓoye kafirci suke ɓoyewa Wa yanzu ma ire-iren waɗannan munafikai akwai su masu bayyana musulunci suna cutar da musulunci a ɓoye suna ɓoye kafirci a cikin bukatansu. suna ƙaunan kafirai fiye da mumine a cikin bukatansu. suna taimakon kafirai biye da muminai a cikin ayyukansu na yau da gobe saboda haka cikin musulmi akwai su da yawa a wannan zamani Allah ya sauwake to bari ka ji yadda za a yi da munafikai ranar takin alkiyama Allah ta'ala ya ce yau mai kulul munafiquna wal ranar da munafikai maza da mata za su ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna a wata ƙira'a anziruna nan unzuruna unzur ɗin nan uɗin nan baya taki idan ka haɗa da ayan baya yau mai ƙulul munafiƙuna wal munafiƙatu lillazina amanun zuruna na ƙatabis min nurikum amma idan ka ɗauko wancan ƙira'a to alif ɗin yana tashi يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنذرونا شيني قصورا رامنا نكتبط من نوركم muna son mu yanki wani haske daga cikin haskenku ko da yake malamai da yawa sun yi bayani sun ce ranar takin alkiyama da muminai maza da mata da munafikai maza da mata duk za ba su haske gaba daya amma na muminai maza da mata hasken shine gaskiya na munafikai din nan ba gaskiya bane yadda suka yaudari Allah a duniya to haka Allah zai yaudare su ranar takin alkiyama domin akwai daidai lokacin da suke bukatan hasken an je tsallake siradi kowa da haskensa zai tsallake siradi eh, gwargwadon aikinka kuma gwargwadon haskenka idan ka zo tsallake siradi kaga duhu ya yi yawa to a duniya ba ka yi aiki mai yawa ba ne domin idan ka yi kyawawan ayyuka to za ka samu haske mai yawa ranar takin alkiyama za ka tsallake siraɗi ma ba ka san ka tsallake siraɗi ba saboda haka munafiki sai ya zo kan siraɗin sai haskensa ya ɗauke gaba daya maganinsa kenan saboda abin da ya yi wa musulmi a nan duniya kenan ya bayyana musu musulunci kuma ya ɓoye kafirci ya cutar da musulunci a ɓoye ya goyi bayan arna da kafirai a ɓoye saboda haka sai ya ga duhu sai a ga ta ina zai tsora kafansa kuma daman siradi a kan wutan jahannama ne mistake kaɗan mutum zai ji shi a zuraru a cikin wutan jahannama yasa suna zuwa su yana ɗaukewa sai munafikai su yi kira su ce ya ku muminai tunda duk an san juna ai kuna zaune da munafikai amma ba ku san su munafikai ba ne Allah ki ne ya san su munafikai ne sai idan wani ya shuka wata tsiya tukuna sannan wani zai take kai munafiki ne yana wallahi tallahi ba haka ba ba a gane ba ne ba haka nake nufi ba to duk wallahi tallahin sai in yana da gaskiya Allah ya sani in ba da gaskiya ma Allah ya sani tunda a ranar takin alkiyama bai isa mala'ika ya ce kai munafiki ka zo ya ce kai mala'ika ni ba munafiki ba ne bai isa ba saboda haka a lokacin da suka zo suna za su tsallaka siraɗi ana irin taɗi ɗin na riga an saba saboda ana sallah a masallacin juma'a tare ana kamsu salawa tare ana azumin wata ramalana tare ana zuwa aikin hajji tare za a je mai yiwa ɗaura aure tare ana harkokin kasuwanci tare ana hidimomi iri daban-daban tare to ranar takin alkiyama a farkon ma ba za a raba su ba akwai inda za a ce ware ayyuhal mujrimuna amma dai da farko za a kyale su su ma suna da hasken ana ta dariya a ɗauka hasken duk iri ɗaya ne to ba ɗaya ba ne sai an je tsallake siraɗi tukuna daman katin munafiki ya je siraɗi nasa zai fara dubu dudu zai fara duhu saboda ka ga a nan duniya sai a ce kai kamar batir ɗin kafa baya da kyau ka je ka canza batir domin kar a samu matsala a hanya kaza kaza kaza kaza to wannan batir ɗin a duniya ake sawa duk mutumin da ya kuskure ya tafi lahira baya da batir mai full charge to sai yadda Allah ya yi da shi suna zuwa kan siraɗi zai ɗauke gaba da yana ɗaukewa kuma a ka'ida duk mutumin da zai bi kan siradi da haskensa zai tsallake ba a kan fatan hasken wani yasa idan baban kaliman ne to kai kokari kai aikin kirki kar kai dara da baban kaliman ne ba ruwan Allah da wannan babanka mutumin kirki ne dattijo kowa yana yaba masa ya rike addini to kai in ka fito shakaka wannan matsayi na babanka da mutunci ba zai taimake ka ba ranar takin alkiyama ka nemi naka shi yasa duk wanda zai zauna yana ce Allah ya bamu albarkacin wane haka a kwance zaka samu albarkacin wane haka ake yi baka kamo hanyar da wane bi ba idan ka kamo hanya ka kakare a tsakiya to sai ka roki Allah ta'ala ya taimake ka to shine sai a agaza maka a haɗa ka da bayin Allah duk da kasancewa aikinka bai kai irin nasu ba ka ka samu albarkacin su amma haka kawai kana kwace Allah ya ba mu aljanna ka ce amin wadancan suna kwana suna sallah misali suna azumin litinin da alhamis ko yasumu yawman wa yuftiru yawma yasumuna yawman wa yuftiruna yawma suna azumin yau gobe su sha ruwa jibi su azumi gata su sha ruwa citta su azumi citta cittata su sha ruwa cittan cittata su yi azumi cittan cittatan cittata su sha ruwa haka suke yi a cikin rayuwarsu sannan kai baka ɗauko wannan hanya ba kuma kana son ka shiga cikin group din su ba zai yiwu ba shi yasa a wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala zai bambanta shine munafikai za su buɗi baki su ce wa mumunai wato na ku saurara mana naktabis min nurikum mu dan kamfata daga cikin hasken ku hasken ku ya taimaka mu hasken mu to kuma mu'mine za su ce kilar ji'uwar wara'akum za ku koma a bayan ku faltami su nura ku nemi haske yana baya wasu malamai suka ce bayan da ake nufi duniya in an tafi lahira za a dawo duniya ne ba za a dawo duniya ba sannan kuma wajen tsallake siraɗi ne idan ka koma da baya kana ganin za a zo a yafe maka tsallake siradin nan ne ba zai yi ba alhali Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku sai ya gangara mata almurad as-sirat ala matni jahannam siradin da za a tsora akan wutan jahannama Allah ya yi alkawari ya ce wallahi sai kowa ya bi ta wannan siradin. kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ubangijinka ya hukunta wa kansa yankakke ne ba wanda ya sai canza shi yasa ko manzannin Allah da annabawan Allah ne sai sun bi kan sirati ko su ne sai sun bi balle kai sai dai kowa da yadda zai wuce su annaba da manzanni suna taraddadi dinin, sai bayan sun wuce me kuke taraddadi su ce ai sirati ne sai kun dade da wucewa su ce alhamdulillah saboda Allah ya kubutar da su kamar yadda Allah yake sun manu na jin lazina ta kawo wa nazarin zalimi na fiha jisiya a jufiya wanda suka ji tsoron Allah mu tsamar da su ko da mutum yana tangali musamman amana tana iya dileyin din mutum maka baka amana ba ka rike ba saboda siradin ba wai igiyan ne kawai ba yana da kaifi yana yayyanka mutum a nan ake gane masu rikon amana da marasa rikon amana duk wanda wannan firaɗi ya yayyan kafi jini yana ta zuba amma ya samu ya tsallake ya sha da ƙyar don ana samun haka to kun yi kokowa da amana kenan ka ba ta wahala a duniya don amana ce amana ita take taimakawa kiyaye ta kiyaye wancan nan shine yake taimaka wajen tsallake siradi salun alum amma duk wanda yake sai diga ki zai faɗi yana tangaɗi kaman zai je kaman ba zai je ba ba a yanke masa hukunci sai idan an ga ƙarshen sa don zai iya subutowar ya sake riƙewa, ya sake dawowa ya je ya sake subutowa ya annama tana babba kake a ƙasa sai can kuma mai yiwa wani mala'ika ya kama hannunsa shi ke nan sai a ce masa ya ci gol ya ci gol ne ko ya yi menene eh wato ya riga ya tsallake nan gaba daya amma fa ya wahala me yasa ya wahala shi ma ya wahalar da ayyukan kirki da amana a nan duniya to amma munafiki ba zai kai labari ba dilin zai dauke kuma wani ba ya san wani haske qila irji'u wara'akum faltamisu nura sai a ce ku koma baya wanda ya koma baya ai an mai da shi zero ne don kaman ka je tsakiyar siradi ne a ce ka koma baya ai ma za ka yi ka koma baya yasa wasu malamai suka ce in dai har ka je tsakiya aka ce ka koma baya to makoman ka wuta ce don za ka rasa inda za ka taka kai ba za ka iya karasawa ba sannan wajen dawowa baya ma ba zai yiwu ba ka zo dab za ka hau tiraɗi haske ya ɗauke munafiki sai a ce maka ka koma baya ka samo haske to idan ka koma cikin ribibi ne za ka bi hasken nan ba zai samu ba don a lokacin fule a riga an makara a duniya ne ake samun wannan haske Allah tabaraka wa ta'ala yace ilarji'u wara'akum za a ce ku koma bayan ku faltamisu nura ku nemi haske a wannan lokaci to suna komawa fadori ba bainahum sai a buga sai a buga shamaki tsakaninsu da abokansu bayin Allah wannan ya gwada ran tashin alkiyama duk abokai za su tashi lokaci guda amma nan dariyan farkon da ake yi din nan karka dauka za ta kai karshe ba za ta kai ba duk wanda baya da gaskiya za a gano shi amma da farko mutum zai taki yana ganin ga abokinsa liman ne ga abokinsa alaramma ne saboda haka babu matsala babu matsala to akwai matsalan a gaba shi ma yadda ya yi tuwatuwan imani ya yi tuwatuwan ayyukan kwarai to ranar takin alkiyama haka zai ga sakamakon saboda haka yin sun dawo baya aka buga shamaki da tsakaninsu da abokansu Allah ta'ala ya ce faduri ba bainahum bi له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الأذاب ونكي أكي كرن سطباء لكم سجعي sai a buga katanga tsakaninku su bayan Allah wucewa za su yi kana ganin ranar takin alkiyama kana tafiya da abokinka kai ko babanka ne ko iyayenka ne kake tafiya da su suka samu matsala Kike ne sai ka jira su sai bayan matsalan su ta warware kai ba za ka yi gaba ba mala'iku suna ce ka wuce kana ce a a ga baba zan jira baba ai ba mamaki baba ya zama maka makalele ya zama maka sakatan da za ku zo ku fara hannama gaba daya gara ka tsallake bayan ka tsallake ka wai goka ce wayo babana mai yiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka amma mutumin da yake kai ka san cewa kana da matsala baka da gaskiya tunda baba an kama ki to kai ba za ka yarda dan baba a kama ka ba eh akan duka ku bata gaba daya to gara daya ya makale in yaso daga bayan an samu ceto a ceto shi amma ka gaban da yara kanana yasa advantage din idan mutum yana da yara kanana suka mutu kafin su balaga duk wanda Allah ta'ala ya kaddara yake da ƴaƴa kanana waɗanda suka mutu ba su balaga ba to su waɗannan za su kasance da amisul janna hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu manzo Allah yake su ne dandalakwaɗin gidan aljanna an san dandalakwaɗi ko su kullum suna cikin ruwa sai ruwa ya kafe mutuwa suke yi za ga su suna ta yawo su ba kifaye ba su ba kwadi ba su ba menene ba hakan nan ko sun fi kama da kwaɗi wani waje kuma wani waje za ga suna kama da kifi suna yawo a cikin ruwa to su idan sun haɗu da iyayensu iyayen da ba su ɗebo da faɗi ba to makale musu suke yi ko mala'iku suna jan iyayen za su yi wani waje da su su kuma suna rike da 'ya'ya za su yi aljanna da su jayayya za a rinka yi karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya a tausaya ma 'ya'yan waɗannan iyayen a bar iyayen su ma su shiga aljanna amma fa in baka aikata to karere ba in ka aikata to karere yaro ya zo ya rike ka ba rike ka yi ba koya ya yi akwai yadda za a raba ku amma wannan dai an gwada cewa waɗansu 'ya'yan za su taimaka wa iyayensu wajen kubuta ranar tashin alkiyama don haka iyaye karku ɗebo laifuffuka masu yawa tunda an san kowane dan adam kullukum qata'un wa khairul qata'ina at-tawwabuna kusan kowa mai laifi ne kowa ya san irin laifinsa amma akwai laifin da yake yana daga cikin alkaba'ir manya manyan laifuka saboda ka yi kokari ya kiyaye Allah ta'ala ya ce yau mai ƙulul munafiku wal munafikat ranar da munafikai maza da mata za su ce lillazi na amanu ga waɗanda suka yi imani a lokacin da haskensu ya ɗauke ɗa za a tsallake siraɗi haske kuma ya ɗauke za su ce unzuruna ku saurara mana ku dube mu mana ku jira mu naktabis min nurikum mu samu mu kamfata daga haskenku ku taimaka mana da haskenku mu tsallake gaba daya wato ku taimaka mana saboda ai yanzu a cikin duhu ne aka samu kamar mutane guda biyar mutum ɗaya yana da toci lai kuma hanyar su guda ɗaya ne ko gidansu ɗaya wannan toci guda ɗaya ba zai ishe su ba ai ya ishe su to amma banda tsallake sirari in aka zo tsallake sirari duk mutane biyar din nan kowa sai ya samu tocin sai in ba haka ba zai iya tsallakewa ba kowa da nasa zai tsallake shine bambanci وهذا إخبار منه تعالى أما يقع يوم القيامة وأن الله ينبام الأبار أبن ذي auku ga منافقين ne ننتاكن القيامة ما تبين bayyana ما masu كافرتي ما masu دوكي ينسو suhana suna cuwa-cuwa sun ki taimakon addinin Allah sun ki taimaka wa bayan Allah fil arasati a filin alkiyama min al-ahwalil na halaye masu tsoratarwa wanda zalazilil azima da girgizan ƙasa mai girma wal umuril fazi'a da al'amura masu firgitarwa wa innahu la yanju yawma idin ba wanda zai kubuta a wannan rana illa man amana billahi wa rasuli sai wanda ya imani da Allah da manzonsa wa amila bima amarahu Allah bihi yayi aiki da abinda Allah ya masa umurni ya taimaki addinin Allah ya tiyar da bayin Allah wa taraka ma an huzudir kuma ya bar abin inda Allah ya hana ki to wannan shine kawai mai kubuta an sulaimi bin amir an samu asari daga sulaimin an amir kala yace kharajna ala jinaza fi babi damascus yace wata rana a kofan birnin damascus damascus tana nan har yanzu sai dai rigingimun ya mamaye ta yace mun kai gawa wa ma'ana abu umama albahili ce cikin mu akwai babban sahabin annabi Abu Umama albaili bahili radiyallahu an falamma salla ala janaza shi ya jagoranci sallan janaza saboda kun san a lokacin duk inda aka ce ga sahabi to akan sake masa al'amarin komai ne domin ya fi kusa da Allah akan kowa ai kaman sahabbai ne ga manzon Allah inda manzon Allah wani zai wuce gaban manzon Allah ai ba zai wuce ba to haka ma inda sahabi annabi ya fada ya ce in akwai sahabi guda daya a cikin ku za ku yi addu'a Allah ya karba shi sa zai yi addu'a ma Allah ya karba saboda sahabi guda daya na annabi za su sauta muku in babu kuwa to kowa yayi ta kansa kowa yayi ta kansa na'am saboda haka ya sallaci gawa wa aka zo fi dafniha suka dauki gawan za su je bitinewa kala abu umama sai abu umama ya yi musu wa'azi ya ce an nasu ya ku mutane innakum kad asbahatun wa amsaytum fi Ya ce kun wayi gari kun yi yammaci a cikin wani matsuguni yanzu kamar mu ai mun tashi a baucin nan da safe muna baucin nan da rana muna baucin nan da yamma muna baucin nan gashi yanzu muna wajen karatu a baucin nan haka ne ko to waɗannan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka ka taki da azumi da rana ma baka bugu ba da yamma baka ji jiki ba sannan ga ki dare ya zo kana zaune wajen karatu ba za ka gode wa Allah ba to shine yake son ya ankarar da su yace wannan mazugunin da kuke gani taktasimuna fihi alhasanati wa sayyi'at kuna raba kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka marai da gaske duk garin Allah idan ya waye akwai masu kyawawan ayyuka akwai masu munanan ayyuka to masu munanan ayyuka su ji tsoron Allah masu kyawawan ayyuka kuma su kara wato shekuna an tas'anu minhu ila manzilin akhar yace ba yanzu kuna duniya ba yace to an kwana biyu za ku koma wani matsugunin ne daban wata makoman za ku koma daban wani gidan ne za ku koma daban wannan gidan da za ku koma wa huwa hadha yushiru ila al-qabr shine ya gwada kabari yace ga gidan nan in kana da fankacecen gida kabari dai ko an faɗaɗa maka ma a banza ne abinda zai taimake ka wajen faɗaɗawa da samun walwala kyawawan ayyukanka yasa yake son mutum ya yawaita kyawawan ayyuka tun kafin kwanakinsa su kare kuma idan kwanakin sannan suka kare wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkiri ya ce baitul wahada kabari da kuke gani ya ce gidan kadaita wa baitu zulma ya ce gidan duhu wa baitu dud ya ce gidan tsutsa wa baitu dihid ya ce gidan kunce kuma idan ka zuba za ga duk abin da ya ɓambata ɗin nan haka ne saboda ko da rana ka zai ne mutum idan an rufe shi duhu zai gani to ka duba ma yanzu a zafin nan yadda ake cikin zafin nan a ce an bitsina mutum bayan an saka shi a cikin kabari a samu manya-manyan itace a sa a kansa a samu ganyayyaki a ɗora masa a kwaɓa ƙasa a yaƙe a ɗebo ƙasa a jibga masa kana ganin zafin cikin kabari ma kawai bai ishe shi ba ya sa annabi ya ce duk abin da na gani ya ce wallahi ban ga wani abin da yake tsoratar da ni a fili ba ya ce ainihin kaman kabari wani abu ya tsoratar da ni ya ce wal kabaru afza'u minhu duk mutumin da ya leka kabari wallahi in yi tunani kabari ya fi komai tsoratarwa shi sa za ga manya makan fata ko an je bitso ba za su je su leka ba kuma gara ku leka ya fi muku alheri domin za ku rage waɗansu tsiyoyin da kuke yi duk wanda ya leka to zai ɗan sassautawa kansa saboda yadda aka kawo wani ya yi masa rakiya da wata rana shi ma haka za a kawo shi kamar yadda annabi ya ce wal kafaru afza'u minhu duk abin da ya tsoratar da ni a nan duniya to wallahi kabari ya fi tsoratarwa illa ma wasa Allah sai wanda Allah ya fadala masa domin mutumin da yake kiyaye salloli guda biyar hadisi ya tabbatar da haka kiyaye salloli guda biyar a cikin jama'a sallolin kannan su za su zo masu taya ka kira in kana so ka miƙe kafa ma za ka miƙe amma kana cikin kabari amma ba ka yi biyayya wa Allah ba sai ka je miƙe kafa ma wani mala'ika ya taka ka ba inda za ka je ya ce kana motsi ina girbe ka walahun makami umin hadis amma akwai bayan Allah da Allah zai yalwata musu sun matan taƙiluna milhu ila ne. sa'annan za ku fita ila mawaƙina yau malkiyama zuwa ga waɗansu wuraren ranar takin alkiyama kusa alkiyama fa ba fili ɗaya ba ne fita daga kabari aikinsa daban zama bakin kabari daban lokacin da mutane za su zo su haɗu gungu-gungu daban yadda mala'iku za su zo suna kora mutane daban inda za a tsaya maganan za a tsallake siraɗi za a ba da takaddu masu hannun dama da masu hannun hagu na daban abubuwa fa iri daban-daban shi yasa ya ce mawasi na yau malkiyama karka dauka wani fili ne kawai kuna fita sai ya ku yi nan ba haka ba ne sai kun yi nan ma sai wasu mala'iku su kada ku nan bayan irin dakon da mutum ya dauka sannan akwai hakokin mutane mutum sai ya ɗauki dako don an ce ka taki a nan bauchi ba za a yi takin alkiyama ba sai a victoria island a lagos kuma da kafa za ka je to wanda zai je da kafa ma ai da sauki ko wanda ki da ka zai tafi sai ka ga damuwan iri daban-daban ce sannan kuma fa innakum fi da tilkal mawaqi alhali ku a waɗansu wurare haka za ku yi ta magagi kuna wahala hata yarshan nasa amrun min Allah har sai umarnin Allah ya zo fa tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum waɗansu fiskoki ranar takin alkiyama farare ne kal waɗansu fiskoki kuma ranar takin alkiyama baƙaƙe ne ƙirin waɗannan yan wuta kenan Allah kare mu kuma tantakiluna minhu ila manzilin akar sa'annan za ku je wani zango daban fayakshan nasa zulmatun shadida za a samu duhu mai tsanani to ma yuktamun nur sa'annan sai a zo a raba haske fa yutal mu'minu nura mu'mini za a baki haske cikakke wa yutrakul kafiru wal munafiqu fala yutayani shay'a yace munafiki da kafiri ba za ba su komai ba amma su suna ganin suna tare da abokansu za su ce babu damuwa wato ba za su shiga damuwa sosai ba sosai an je tsallake siradi tukuna وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه ولكن مثال ده الله يبغى تكل لتافنسا أو كظلمات في بحر اللجي kamar ainihin dubbai ne a cikin ruwa mai tsananin zurfi idan an samu kogin da yake da tsananin zurfi sai mutum ya shiga yana irin yi din nan sai ya samu kuskure wanda ba san nisan kasan ba mita na ne sai ya shiga can ƙasa har ya fada can ƙasa inda halittun Allah suke duhu nawa ne duhu nawa ne domin ko za a tsamo shi sai wani ikon Allah domin duk rijiyar da take da zurfi ko ramin da yake da zurfi ko masu shiga da abin nan ne ba sa iya dauko mutumin da ya je can ƙasa. za a yi ta lalumensa ne yayin da za a lalume shi don akwai ramin da yake na ruwa mai zurfi ko sarkin ruwa ne in ya shiga akwai inda in ya wuce mutuwa bai yi sai dai a jira mutum bayan ya gama ya mutu ruwan zai ɗauko shi idan ya ɗauko sama sai ya cire shi amma akwai inda ba za a je ba shi ne fi baharin lutiyin ko fi zulmatin wato auka zulmatin fi baharin lutiyin lutiyin shi ne mai tsananin zurfi har inda Allah ta'ala ya ce duk wanda Allah bai sanya masa haske ba fa malahu min nurin duk taimakon sa yadda zaka yi ko babanka ne ranar takin alkiyama in dai Allah bai baki haske ba zaka yi baki haske ba sai dai takeici kawai fala yastadi'ul kafiru wal munafiqu bi nuril mu'min kaga kafiri da munafiki ba za su iya kamfatan haske daga wajen mumini ba kama kama la yastadi'ul a'ma mai basaril basir yanzu anan duniya an ce ga makaho ga mai gani sai idan suna tafiya kana ganin mai ganin nan zai iya samma makahon nan wani abu ya ringa gani ba zai yi ba to haka ma an je tsallake sirati ran takin alkiyama wa yaqulu almunafiquna walmunafiqat a lokacin ne munafikai maza da mata za su ce na amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna ku jira mu mana ku saurara mana naktabis min nurikum mu kamfaci wani abu daga wajen hasken ku ilar ji wara'akum sai a ce kai waɗannan munafikai ku koma baya faltamisu nura ku nemi haske kuma idan sun koma ba za su samu ba yadda suka yaudari Allah a duniya haka za a yaudare su ranar takin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudaran Allah to Allah sai ya rama ba zai bar su haka ba sai dai idan ya yafe musu فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور ذات دعوة عند أقرب حقا فلا يجدون شيئا وذات سامكو ميبا فينصرفون إليهم في سجوية سنة وقرن سهدود عمقوانس وقد ضرب بينهم حقيقة إن كان مكان شيء أذكانس بسور بعينهم ونكينج قوة جانوة له باب wannan ganuwan tana da wata kofa batinuhu fihi rahma ta cike akwai rahama inda bayin Allah suke wa zahiruhu min qibalihi al'azab amma ta baya wajen fiskanta azaba ne tsantsa inda su munafikan suke already an sha makance ba za su iya kare sauna ba Allah ya tsare mu shine Allah ta'ala yake za a buga wannan sana idan aka buga yunadunahum suna kiransu yunadunahum ba yunaduwnahum ba yunadunahum suna kiransu alamnakun mako ma'akum haba abokanmu ba mu kasance tare da ku ba a duniya yunadil munafiquna almu'minin munafikai suna kiran muminai amma kunna ma'akum fi dari duniya ai mun kasance tare da ku a nan duniya na shadu ma'akum juma'a muna halartar juma'a tare wa nusalli ma'akum aljama'a muna halartar khamsu salawat tare wa naqifu ma'akum bi arafat muna tsayuwa a filin arfa tare wa nahduru ma'akum algazawat mun zuwa yaki daban-daban tare wa nu'addi ma'akum sa'ir alwajibat sauran ayyukan ibada muna yi tare to ya yaya kuma a yanzu an sha makance a raba mu yaya aka yi haka kalubala sai bayan Allah mumine su riga sun gane cewa waɗancan munafikai ne kuma Allah ne ya raba in ba Allah aka roƙa ya sassauce ba ba wanda ya yi sa Allah ko baya sassauci wa rikakken munafiki da kuma kafiri Allah baya musu sassauci innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ba ma mai taimakon su amma mutumin da ya kasance yana dan kuskure ko yana da laifi to wannan zai iya samun sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya tawake mana qalu bala sai bayin Allah mu'mine su ce haka ne fa jabal mu'minuna al munafiqina qa'ilin kar kuntum ma'ana lalle a duniya muna tare amma na ciki na ciki na ciki na ciki saboda fili duk wanda ya gwada musulunci a fili za ka dauke shi musulmi ne amma abin da yake koyi wannan na Allah ne ya sa baka isa ka ga mutum ka ce wannan dan wuta bane baka isa ba Allah shine ya san dan wuta kuma Allah ke ya san dan aljanna amma idan mutum yana sallah tare da ku kaga za ka yi tsammanin mutumin kirki ne kuna zaman karatu tare za ka yi tsammanin mutumin kirki ne amma ba mamaki in dare ya yi dare ko duhu ya yi duhu zai je aikata barnan da zai aikata wannan kuma kaga tsakaninsa da ubangijinka ba ruwanka Allah ya gafarta mana saboda haka walakin nakum muna tare da ku a duniya sai dai mun lura yanzu Allah ta'ala ya tabbatar mana kulin nan fatantun anfusakum kun fitinar da kanku wa tarabbatum kun yi taraddadi wartabtum kun yi kokonto wa garratkumul hayat al'amali sannan gurace gurace ya ainihin yaudarar da ku sannan kuma kun sake hanyar Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya kenan وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور kuma shaidan ya rudar da ku kun bi shaidan saboda haka in ka duba za ga abubuwa guda hudu ko guda biyar ne ga sun nan kamar yadda aka ambata fatantun an kusa ko kun fitinar da kanku bil lazzati da abubuwan jin daɗi wal ma'ati da saƙon Allah wa shahwa da abubuwan sha'awa shi yasa an za ka yi amfani da waɗannan musamman sha'awa ka bi a hankali abin jin daɗi ka bi a hankali sabon Allah kan ka nisanta tunda ba hana labda akwai abubuwa da dama ba hana ka ba ka ci abinci mai kyau domin ka yi bulbul ka sa kaya mai kyau ka sa turare mai kanshi don karka zo ma kana sallah kana wari ka san wani wuta sai ka je san assalamu alaikum ya kaji wani ɗin wajen haba Wuta zu babu tsafta ai ba a son haka duk waɗannan ba hana ka ba amma duk jin daɗin da za ka yi kada ya mantar da kai Allah don kana zuwa ce gakin na yanzu da kana cikin talauci kana rukuku mai kyau kana sujada mai kyau yanzu kuma Allah ta'ala ya baka kuɗi ka zo kowace rana sai ka cinye naman kaza gaba daya na tsawon waɗansu watanni sai ka zo kai tumbi idan ka zo ana ruku'u liman gidan yayi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi da yawa ba ya taso wa zai guda uku ba zai taso ba ya ce kudusun ah, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh kafin aje tun kana ta nishi saboda maikon kaza ya riga ya cika cikinka kana ta nike ashe shi bai gama abubuwan ba bai gama zikirin da zai a cikin rukuwa ba ka zo kana ta gunaguni saboda mai waye ce ka ci abincin da zai hana ka rukuwa waye ce ka ci abincin da zai hana ka sujada yadda ya kamata in ka je lahira za ka yi bayani in wannan gara talaucinka kana matse babu komai a cikinka ka yi sujada mai kyau da ruku'a mai kyau a wajen Allah akan ka yi tumbin da zai hana ka bautan Allah ina fata an gane sannan kuma wata rabbastum kuka yi ta kaiwa da komawa kuka yi ta jinkiri shi ne musamman tuba mai risala ya riga ya fala ko mai ahalari wala yu'akhiru taubata kada ya jinkirta tuba wala yaqul kada ya ce hatta ya hadiyani har sai Allah ya kiryar da ni fa innahu min alamati shiqa wannan yana daga cikin alaman yan wuta saboda mutuwa tana iya zuwa koyaushe za ta iya daukan ya wa man lam yamut bi sayfi ma tabiduni ta'addadat al-asbab wal maut wahid aynama takunu yudrikum al-maut walau fi burujin mushayyada wa garrakumul amali ko wartabtum kuka yi kwanto, kuna ganin ba za a yi tashin alkiyama ba saboda Allah ya ba ku walwala ya ba ku lafiya ya ba ku ya ba ku kuɗi ya ba ku jin daɗi kuna ganin ba za a yi tashin alkiyama ba sai kuma ga alkiyama ta zo ko mutuwa ta zo lokaci guda wa garrat kumul amani gurace gurace duk dan adam da kake ganin sa yana da guri amma akwai guri mai kyau akwai wanda bai da kyau yanzu wanda yake da miliyan ɗaya yana son ya samu miliyan ɗari in ya je miliyan ɗari yana son ya samu miliyan dubu Miliyan kenan ko in ya je miliyan ɗin yana son ya samu tiriliyan idan ya je yana son ya samu kwatiriliyan ko kwantiriliyan daga nan ma yana son shi fa a ce duk duniya ba wanda ya kai shi kuɗi mugarrakumul amaliyu saman sannan duk wanda ya kansila yana son a ce ya yi shugaban garmar hukuma idan ya yi yana son ya zama dan majalisa daga nan yana son ya zama gwamna haka ne daga gwamna kuma yana son ya zama mai shugaban Fike na sai Allah ya bar duniyar ne ta jiranka wa garrakumul amaniyu ba a hana ka ka yi burin wani abu ba domin ka taimaka wa al'umma ko ka taimaka ma addini to amma ka rinka yi kana taka zanzan don ka zama kansila ba ce haramun ne ka zama shugaban karamar hukuma ko ka nema ba amma a kansilan ka yi aiki mai kyau ka nemi shugaban karamar hukuma don ka daidaita wa mutane al'amura kana da naira miliyan ɗaya kana ba da taimako daidai gwargwado za ka so ka samu miliyan ɗari domin ka ƙara wato yawan kuɗaɗen da kake ba da taimakon nan za ka so ka samu biliyan guda domin ka ƙara wajen taimakon addini kaga wannan yana da kyau amma su waɗannan munafikai wa garrat kumul amaniyu gurace na banza ya shagalar da ku ya rudar da ku hatta ja amrullah har sai da mutuwa ta zo ga ki an yi takin alkiyama wa garrakum billahi algarur sannan ke dan mai rudi ya rudar da ku gaba daya to sai Allah tabaraka wa ta'ala yace saki mai mai ta mana ayar ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادونهم كنا كرنكم alam na kun ma'akum kin ba mu tare da ku yanzu ne za ku rabu da mu kun yi gaba ba za ku dawo baya ba idan munafikai suka faɗi haka wa bayin Allah muminai kalu sai bayin Allah su ce bala lalle muna tare a nan duniya sai dai ake taren a baki ne ba har cikin zuciya ba Walakin walakinnakum sai dai ku munafikai fatantum anfusakum kun fitini kanku wa tarabbastum wato kun yi jinkiri wartabtum sannan kun yi kokonto wa garakumul amaniyu gurace gurace ya ainihin dulmu yadda ku hatta ja'a amrullah har mutuwa ta dauke ku ba ku taddara ba wa garrakum billahi al-garur sannan ke dan ya rudar da ku shine mai rudi gaba da fal yauma to a yau wannan bayin Allah mu'minai ne za su fada ko kuma mala'iku ne masu fada za su ce fal yauma a yau al-qiyama la yukhadhu minkum fidya Allah ba zai karbi fanta daga gare ku ba munafika ya riga an dakatar da ku makoman gidan mutane saboda karka yadda ka fada cikin waɗanda ba su yi imani da Allah na hakika ba ba su yi imani da manzon Allah na hakika ba suna da dukiya su ki taimakon addinin Allah to wallahi in baka kiyaye waɗannan abubuwa ba ranar takin kiyama kana cikin waɗannan munafikai sai ka je sallake sirati sai hasken ka ya dauke kau kuma ga abin da Allah zai ce fal yau malayu yukhadhu minkum kumfidiya a wata a fal yau malatu tukhadhu minkum kumfidiya a yau ba za a karbi fansa da gare ku ba wala min na kafaru ba za a karba daga wadan waɗanda zuwa kafirta ba ma'awakumun nar makoman ku ta ce gaba daya a wata a wa ma'awakumun nar makoman ta ce kawai kar ma kowa ya zo ya nema muku agaji ko ceto a wajen Allah ba za a cece ku ba kun ga yin gina mana wannan akan abubuwa guda uku imani da Allah da imani da manzon Allah da taimakon addinin Allah saboda ka biya hankali hiya maulakum wuta ita ta fi cancanta da ku saboda mai saboda ayyukanku wa bai talmafe kuma Allah wadaran wannan makoma Allah ya tsare mu Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya aziz ya ghafar Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana wa shara sudurana wa taqabbal du'ana wa amin khawfana wa bi salihati a'malana wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته